في الحربي المستعمل يموت ويترك مالا ما حال ماله kafiri ne abokin fada almusta'mani wanda aka bashi amana shi kenan da ya zo kasan mummunai musulmai ya mutu da shi waya tarko malam zai bar dukiya ma halin ne a ce tambayan ya mutu ya za a yi ta saboda Allah ce mota ta yi accident da taliya a ciki aka wawace dan tambayi malamai sun ci ya halatta Allah ya kashe ya ku. to za ga malaman da suka da ilimin wannan fatawa gaskiya makorata ne kawai ba don haka wajen da da a samu su cikin yan fashi yan fashi ne abin da hana masu fashi tsoro makorata ne kai sa ba sa fashi mota ta sun kare jahilai suka taso daga cikin gari suna iban taliya suna iban waye suna kwasan wane ne badalan a ce duk wanda ya ɗiba ya taɓa haram dukiya ce ta mutane gashi menene abin da suke shiga halatta suna wani irin karatu ne wani irin karatu ne da kafiri abokin faɗan can adawa ya shigo da abana ya mutu ana ta ya za a da a halil harbi, inda a ce akwai wani daga abokan faɗa da kala iliya da amani. Kamata sai ya mutu inda na, ba tare ma halu malihi hada menene matsayin dukiyar nan nashi a ya kunu fai'an am yuraddu ila warasatihi shin zai zama dukiyar ganima ko za a manshe ta zuwa ga masu gadansa sai kafa dukiyar tarihi tambayar kanta dukiyar tarihi sai ma an tambaya abokan fara sai ma an tambaya sun zai ga abin da ke kuma zanga-zanga fa za a baza shi kenan sai a fara balle shaguna san wani abu fa ya haɗa mutane ta ba ko a ce sai abin da an fara buɗe shagunan mutane ana ɗauka. ana tsayar da mutane hanya ana karɓe wayoyi karɓe mashin ana karɓe kaza muna da matsala kuma laifin mu ne muna da laifi a ciki ba mu karantar da al'umman annabi addinin musulunci ba duk da sun ƙi zuwa sun ƙi zuwa ne amma mu dai ba za mu ce duk da ba ma daga cikin masu karantarwa na hakikan a'a akwai malaman da aka yadda da su masu karantarwa kam aiki ya ga domin karantarwa da suke ba sai tafiye ba mu yan a ne yan kaba kabo ne karatun da aka yi muke ɗauka muna bi kyawa malam da aka take masu ba su ba matan suna ki suka ba a zuwan ne kuma ba a yi ba da aka taro an yi an kasa ba aka taro an wuri a nan garin ba karewa aka yi ana ba su kyautatawa ai a ciki babu ajandan koyar da su su wanda ya tara sun kansa bai koyar ba sai kuma ba su yadda kai malami ne ba amma ba mutane masu sauƙi ta irin an gata balna da wannan yan wuyu da domin in suna da suna da alheri yau da za a tashi a kaji zance su ne farkon fitowa sai dai ba kan daga fitowa an zai sai su fara kin sa kayan mutane ba asalin abin da ka amma suna da bukatan a tsaya a ba su ilimi ba a nuna musu riga mai kyau ba ba nuna musu motan da nake hawa alhamdulillah Allah ya buɗa ni ina romu da abin da Allah ya buɗa ma ina romu da rijiska me ya game mu da motar ka me ya game mu da yadda kake aure kana aure da yar sanata ba ko kana aure da yar gwamnati ba ko kana da aure da jikar shugaban kasa ina romu da kasa na rubuta mu an zama ta mu addinin musulunci ka fara duk wata riga da za ka sa ba mu da ita daga inda ku aka yi haka mutane za su saurara za su rage abin da za a rage amma haka kawai su ganka akan hanya kamar ma ka je ka shiga musu ne in har ka ta jin daɗi Ka tare musu sannan da za su taru gare ka ina tabbatar maka wallah sai musiba ta fahimta. da a ce abun alheri ne a gare ka da ba su zo sun kewaye ka suna zuwa suna kewaye ka farko da za ka mai kake ba yaya aka wani maganganu kake gaya masu kana zuga su su yaƙi gwamnati ko za a tattara maganganun ka gaskiya da gaskiya in aka tara ƙarshen ta ko da wani ka ba zai fa shi ka ko kuma in aka ga masun takata gare ka kawai aka duba aka duba da me za a kama ka babu kawai sai a tura ce barayi ne suka kashe ka yanzu wa ya san mai jafari ya kasa shi wannan magana da za a faɗi in kabita za ka karya ne magana guda kan ka da jafar ɗin nan duk yadda aka ya kare wata hanya ta zaɓi ne akwai wani abu da ake fa'idantar da shi a musulunci ake so a gaji in ba wannan ban kana ba in yayi magana akan siyasa akwai bai kiran suna in ya yi magana a kan wane ne akwai mai yin a shi ko kawai an waye gari ne da safe jafar ya mutu me ya faru an kashe shi idan aka kashe to Allah ya kanka ka kuma je da kai zaman ka in kana son ka karu da wani ka tsaya ka yi nazarin me ya yi ka yi nazarin menene zai kai wa kanka menene abu da eh, ka iya hukuncin da za ka yanke a kai in za ka gyara ka ka gyara amma waɗanda yanzu su zo su kewaye ta in suka yi yawa ina matan maka rikici kan za ka hmm. shi ba shugabanci in ta da shugabanci wa zai iya taita mu amma shugaban mu ana za a iya ce tashi mu haka za mu yi kala ila ku jifa kada ma a manta magadan wannan dukiyan kafiri gashi gashi gashi amma yadda ita zuwa ga bai gada ya shigo da amana uwa macin amana Wannan mu ɗauki kayan da ba mu ba tun da mota sai fata faɗi ba ai abin da kamata a tattara saboda an san ciki akwai yara akwai wa waye wasu wasu suna sai gadi duka an mai mota ina ne wannan mota maza maza ka tsoka kwashe kayan ka yan gari yan anguwa mai anguwa ya ɗauko ina mutanen gari ina wane da wane da wane ku zo ku fi sabi jari ni mai anguwa ba ni da kuɗin da zan ba ku da ba wani ba ce ba dai ba abincin ya'ya na ne kawai da ke tare da shi ko zo a yi canji canji har da dukiyar na zai kwace hmm. malamai mai ake shugaban jahili ne ba abinda ba kafkawa. to amma malamai mai yasa suna da malamai mai yake gwamnati duk ba ba fa in komai sai sun tuntubi irin malaman su malaman amma ba na addini ba musiba ce wannan gata nan dai yuraddu ila warasati هو قول مالك والنبي قال ولقد سئل مالك رحمه الله عن رجل من أهل الحرب dakhala ilaina bi amani shi ma ya shigo mana cikin amana fa qatalahu rajul sai wani mutum ya kashe shi min al-muslimin ha qala maliku fa'udiyatahu ila warasati lalle wannan mutumin sai ya ba da diya zuwa ga masu gadarsa kafirin amana ba mana amana ne ba ku harbi amma dai ya shigo da amana tsohuwar gaba ce ba a menene ya faru kawai wani mutum sai ya kashe shi wannan mutum in aka kama shi dole sai ya ba da diyarsa zuwa ga magadan wajen miliyan nawa ɗari tara da wasu ɗauriya miliyan ɗari tara haka zai ci gasu daga miliyan ba daga gwamnati ba a je a kai wa Ko wanda yake in kafiri ne san ba za ta kai wannan ba kuma la iya ci hali da wannan fikihu ne zai warware muku fi biladil harbi wale ke a musu da ake ba wannan zai cikin mazallaci da mutan jinjinau da mawa kaduna babban arewa da musulunci ko da yake ana ta in uzuri muna da shi an kashe mana iyayi an kashe mana salakuna an kashe mana malamai aka bar ma cikin jahilai sannan kuma duk wani abun da aka kafa don suna kai za su ji su kata shi duk wani tsiro da ya tsira za su ji su fara shi ko su kata shi da shi ko su kakule shi ka kashe shi kuma idon na ko ana mutane ne ke zaton ba a gan su ba ana kallon kowa ana kallon kowa ba haza ya dulluka ala masalatika wannan na nuna maka tambayan ka anna ma lahu liwasati wala a'lamu malikan ban san maliku ba illa wa kada kala ya fiku aidan alkatilu da kafatan hmm. hmm. wa sharhi ba a to ina romu da sharhi mata ne muke bi ni ma na da shi nawa yana da yawa ma zai ga karanta kaci ce kayan ka ci daɗi lafiya a shiga cikin rafin kaci ci ka ebo kizi ka ka dafa ba ci ka shi ma to da daga ina ba babu da shi je ka to ila maka to ka bari bari a cikin ƙarshe sun karanta saboda karatun yanzu wala a'lamu malikan illa wa ta'ala hafiku haidan amma shi wanda yake sannan sai ya yarda ku bawa da fa’o malahu a nan wa diya ku da ba da dukiyarsa da diyarsa ila hukamihi da dukkan gwamnatinsu ba halin nazari lahu da masu faɗa a jesu ka annahun ta sa kamar yadda mutumin na ina ƙarshen hannunsu ma to inda hau da shi daga ina kake bukata annama lahu aka ce haza ya dulluka shi ma za ka rubuta shi ala mas'ala cika kin tuna da shi take magana anna malahu liwarasatihi shi ma kun wala a'lamu ka rubuta malikan إلا وقد قال وهي فوق الأخرى يعتق أيضا القاتل رقبته يعتق أيضا القاتل رقبة duk wannan babu daga nan har ƙarshe na fi faɗa da yabo wa yadda fa'u ma lahu wa diyatahu wannan da to jami'u